صحف إبراهيم Musa. Sune takardun da aka saukar wa annabi Ibrahim da Musa tsira da aminci su tabbata a gare su.